الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تبتع الله صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فوتين نادي yan march 2014 kalenda miladiya na kafin littafin sharhu sunna ya al'imamul barbahari na yaji benin ya ci gaba da katuci matsalayin 71 ala da da ko? ala ta fifty ko jazakallahu khairan addu'a ni bi 71 shukran lakum farata nake 100 naira ko tutu naira ga kan ni ko eh ta shukran no bi ati na ya ni calculate ni so go ti ko ya <laughs> we la ti ni e ta ku ti الإمام البربري واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة واعلم جدي أن المتعة كدين قال متعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة جعلين إذا جعل اللي يعني تنطيع حرام وبفعل قيامي مسألة أن مسألة في كيورو ko ebe na wuce da alaka da aki da ebe na zane shi ami kawal muta ake la'alalli na na sako betucin hajjin al'amu na gaza wuce da la'alalli na wani ene mai mikawul muta ake na ngayi ezulan da yujin da lokacin doci na ibi na ko lokacin wucin wuba ko lokacin wucin wuba lokacin wucin dai maza tunani yawa jikiyo yawa Allah ne wucin dai bukatun yadda lakun ga da ne da mutaci na zuri cabai musulunci bo amma a na dina ya gwagan ya ce ci da amincin wani tabbata ne gula shi haramu kakuna ko kuma ya gazo tu haibar nan a ni biske ya jula ajiyar mu ba na ji fatu makanan a ne da suke jula shara ne har abadan har da fali kiyami musulmi ya yi jima'u ji ke gani kawal mutu a shara mu wani al'umma ya ne za a sallan mabayanin ai jima'u ji ke gani kawal mutu a shara mu wani zane ji ne jima'u ci ba na gai shi an rafi da ya shi amma a yi ce ba rugan da khilafu na najina ba na al'imam albarbari ga wa'alam annal muta'ata wasu muta'atan nisa'i na ebula muta'atu ya hajji ɗari ba wannan ya famanta mata abin umarci min alhaji ko famasta isra min alhaji Um, dalili na ce lauzan ne kawo muta ci yara mu na doki? Allah su ba na wata alaga wa mallan ya tafi min kun taunan an yanki an musta na cin mu'mina ce farin ma malakat min fata cikin mu'mina ce wa man ya yastati zane da iko mine yabo minkum tawlan an yanki al musanatil mu'minat na waji zagi na ji musanat zagi na ji aje gugo to amma aje wanda mine mu'mina jo amma ji wuji zane da iko na waji aya wana nan samin ma malakat aymanukum gajin wawu shi zagi ko min fata ya ce kuma mina shi ne mini zage na je mu'mina nan babu wannan suka yi mikawar mutu a ti ga yalani a nan da suka daga nawa laje yi kone wasu ga hannun ta yi yawa famanin tiliya na mikawar mutu a ti zagire a ba nabi ga shi a Allah subhanahu wa ta'ala gan wal yastafi alladhina la yajiduna nikaha hatta yi yughniyahumullahu min fadlihi da naji Allah je na gajiya wani anan, a wawun wajen ko har da kaku na ce caji goya ya fana launa sosu yoro talaka na lade yi koyaya wajen anan, Allah wajen foro gan wudan ko da nikali mutaci ga ya lalli ce tare da ji nikali mutaci amma sai tiga annabi za a sallam ga ya mashirar shabab ya yi baru fushi ta yattata aminkum alba'ata falyatazawwaj na da yako mine bonu jiyawo fa inna wa ghaddu lilbasar e ne wo fiska wo ya zaɗin wa a asan alfarj wa wa al'aura zaɗin wa guta wa man lam yastati zane da iko ya ya wajin anama fa alayhi bi sum gadun rufiazu fa inna hu lahu wujabanan na hudu na na gosha hutuwa ma musu za gudu da ni kawai mutaci ga ya lalli da ki a nada a zo a nada a zato ya ba rubu na nada da yi kwanu waje a wani anu zuri giya da zini kawai kawai mutaci a ma nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam gayyayuwan yi nasu ya yi za an yi shi inni kada zintu lakum fil istimta'i ya izini jiyaye ga ye ji zagi jiyawo ye wo magangani biyayi da lokaci ne ji baci na yani kawal mutaci ala wa inna allah kada harrama ila yawmil qiyamati amma sai ci ya wani ce ta ne kawal mutaci la jara mu da fa qiyami fa man kana inda hu min hunna shay' falihalli sabilaha fani gaje yin zagiri ne idan duniyan nujin a wani kal mutatun nan zagin nuyayu wala ta ku zo min ma a ta yi mugun na shi'a ya mai ga koyon doro min ya nake laya ga wani ma a ni bisa sallan a jara mu hadda fali ke yani ana ga annabi sallallahu alaihi wasallam uka mutahatin nisa annabi kan nika al mutahati ko ifaya khaybari wa an luhum al humri al insiya luhum luhum al umur al ahliya na kayan ta taji annabi jawo jiyo uka nan ibn majah da kan hadisi 1961 page 339 عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس قبل سيدنا عمر جاري فنوجد عنه يوتبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا عليه صلى الله عليه وسلم جي دنيا نا يا جي نكاو المتعة نا ثم حرمها عليه مولا جارامو wallahi la alamu hadan ya tamata huwa muhsinun illa rajamtu bil hijarati zan doro na daga waje ya ni wuce ji ne kawai mutar da zai namar don gufu taku illa an ya ciye ni bi arba'atin ya sha zuwa annar sallallahu alaihi wasallam a halla ba da yasa harama inda kuma wani shiga take rubuni ga tsoyaci ga abin sa sallan jira ji halin da ne wula ya ramu na alwa ne ga shi ya hilawa sun ci shiga sai namar ta wuce haramu alalimin ta sai na biyo sa ga danin wasan ga abin sa sallan mukan nan ibn majah raka na hadisi 1963 page 340 al-albani ga hadisi mai hasan um وقالوا لتاتي كتاب الشيعة والتصحيح يا دكتور موسى الموسوي ان النظرية الفقهية القائلة بأن المتعة حرمت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب إن جاء يفتكي ونجي يجزاقين لكاء المتعة سيدنا عمر قال له جارام ونا yusnidu amal imam ali ibn abi talib allazi aqarra ta'lim fi muddat khilafati ngayin na lo gonjo tuyana sayyidna ali oto ngani qal mutaki aramu yunga mulu to zaman ya khalifa chu qalo lika lo galo lita fiya ashiyat wa tafsih ya doktor musa al musawi ni ma shi ajo tajwal 09 la gandari aga fela jaafar ibn muhammad aji jaafar sadiku ga anil mutaki fa kalu ga ma ma taf'aluhu indana illa al fawajir aga de de jeji ne qal mutaki ba wana sai fajiri bi hawl al anwar ya al majlis abla abdullahi ibn sinani wa sa'atu aba abdullah longa ga imam abu abdullah jafar sadiq zan alil mutaati yatani kal mutaati ngala la tudan la tudan ni nafsaka kadiha. ga ni wa shi kan da kal mutaati imam mustadrak al wasail ya tabrasi kitab al istibsar ya atu sigan da wasail shi'a ya al hur al amili أدعان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سيدنا علي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية علي صلى الله عليه وسلم إفهم إفوين خيبر وأن كريتك لا جرامه ونكاح المتعتي نكاح المتعتي ما علي بكيو لا جرامه الإمام الشوكاني فقال السيد السيد الجرار المتدفق على أدائك الأزهاري volume 2 page nga kadi ajma al na ala tahrimi ga musulmi ya ijma wa diga ni kal ta ramu yo wallan yabqa ala al jawaz illa al rafida ga zan dor wadda bana ga ni kal mutati jaizu ya e bana ga al rafida bana walaysu mimman yahtaju ila ila dati aqwali wala hum mimman yakdu fi ijma'i mutallim ban shi al jama'a yi wa wani na. ke mina lemben shi ajiye tiyan ajiyawa gogun lemben shi ya kasimi yaji èké àjà agogo ní agan wọn àdídí àrùn wọn àlágbà tó èjìmọ̀ àwọn àrùn pẹ̀lú ọkọ́ ẹgbọ́n na ṣí àṣìṣe practice ní nìkan àlùmọ̀tà àti àtúbàbò náà láwọn èlítà fi hàn lè la ìsúnmọ̀ níta rèéfì mọ́ ẹ àṣìná wọn nìkan àlùmọ̀tà àti jíbe ìlàjì ń lọ sí alejin na kiya alejin zagi alejin na kiya ajiyar su ya sabe ka kake jiki ne dai the same da nake alejin zagi na yau kiya sa fi jani kawai mutu hati shi gudu su ga don tamu gada wannan Allah kiyaye layin shi a gama majiyar irin na jori a gani a gani suna amma da gani kawai mutu hati wani gege gina amma da sadaka bin kalu ta ci sunina a gudun daraja sai na husaini anaji zugu ba na gudun daraja sai na a ga anaji zugu ta gudun daraja sai na a anaji zugu ne na gudun daraja ali zuwa sallan kafu na mu na gafu na wasu naji ba da kata kai lafiya da wa da daraja annabi a kayan sahabi na dole sahabi jana yau ne zo nore amma kafin gobe da an shaku ne ke gbani ta fiye miya kai bishi a so ya ke ripitiyan متشجع والله أعلم الإمام البربهاري تيتلبا مسألة يا أدو علي إيه أدو علي بقبال ووعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ واعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام واعرف لبني هاشم حقهم لأكي بني هاشم جي واعرف لبني هاشم فضلهم أمين كيف فلا لا بني هاشم جي فلا لا لا لقرابتهم من رسول الله إبطن بنا جدا نبني وغيرتش بهمشا تبتانينا وعن فضل قريش والعرب ومفلين قريش بفلين العرباش وجميع الأفخاذ جدا جنجتجنا ونفقظ يبقوا amene baba retio ejiji ne la ejiji gan da dai ne la kula kula kula kula kula ire fa ani fa qadrahum bi ti mai wa hukukahu bi a ahli islam da musulunci wa maula alqawli minhum zana mai maula ya gashi na zugun mini abu da ma'ana zaɓe jika ta zaɓe mini abu don wa ta'arraf li sa'ir nasu ku kan fil islam zai ne maka ke bayani wani masu ku ya kyaye da musulunci da na al-imam al-barbahari ga wa'arif li bani hashim fadlahu ya falalayan banu hashim jenan banu hashim na jigi abu manaf na ebon abdulmanafi dai gishi a gayi hashimu mai yin a nabi sallallahu alaihi wasallam na to abdushams mai yin dakwai sa'id na usman na to naufal ibn abdulmanaf mai yin dakwai hakim ibn hizamina to al-mutalib ibn abdulmanaf mai dakwai bani mutalib na da wace tsata ya gishi ya abdulmanaf shi nabi sallallahu alaihi wasallam ma a tututun daga banu hashimu ya e gaba a nabi hashimiyu gama la'adu daga inna lafafa ke nana ni wa nabi isma'ila ce ta kinana ta mini zuriya jiya na bi isma'ila wastafa min kinana quraishin daga kinana ma ce ta quraishi ta wastafa min quraishin bani hashim da quraishi ma ce ta banu hashim ta wastafa ni min bani hashim ce ci ma wani bi sa sallam ta tun daga banu hashim a sha annabi e za ta ciwo daga da na ta ciwo lannabi ba ta dan gijayoyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zane shi daga banu a shi wanda shi ta a nufi sasallam nan za wuce shi ingo ne tsaraka ji haramu ya amma a yari ta su kun uwe mu bahu ya amma na shi ji mumina nan go ne a gaga na nabuwa abe ke zaga ta a nabi umarke ibe imani na wale ga zane da ya tango kayan ko hmm. na daga atace zai jide yi mana masu ba hmm. e na biya nan ya bago a ji ake yi wa ciwo mali ya bai darajo mali ya bai kima yau ji yana ko amma ya e zai ga so ba hmm. na bi a maji imani an ga wale ya zane jiki a nan tsomba na ala amfani biya ma na tsomba na nan wa lasasha treatment kin da biya tabbace da abi lahabi wa tabba nole abu lahabi da nan to ba nabi amma wuji imani wuji imani abu talibi da nan ma kana yin nabi wallazi na amanu an yastaghfiru lil na walau kanu uli qurba in goyya nabi da ya yi imani dina na bagafir bagafara kafiri jinan ka za ta zai tobana. in ba di ma tabbayar da zan ma nan ba fabu jahil ko ba na wata la gaza na shi gini na shi nga a yi wana wani na ji daidai ma ko ayo hmm. ebogo tsomba kawai ni wa la'alla annabi a tsomba pamba da imani hmm. kun la as'alukum alai ajran illa al-mawaddata fil qurba hmm. ale ga zai ga tsomba ne bina ka gani mu a jihu musu ko wa'alamu anna ma ganimtum min shay fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ene ga da je ganima na ceci da totuci nan da zai yi tsoba ne bi ne da ne da da kiyo a wa mu da falala ya quraishi ya ya balarabe shi in ma na su mai banu hashimu sannan falala ya quraishi ebe da quraishi da ta ke balarabe ne kenan balarabe madafa latatiya mai jiji balarabe a nan amma fala na balarabe a dinan wani wakya ta yi mani jire ibn da larabci ga cin alkur'ani jo ta caga mato annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ta caga mato ke tsazana a yi tuci na ta jafar tamsik bin lari a ilaika agwa sai na ji wa yi wani ka la sirati mustaqim wata ce ya koyi goro wa inna wula zikirun laka ka alkurani na tufafu yawa nabi wa kauni kaunika da jama'a na ji to badare bi nan wa tus tusaluna ma ya ce alkurani da dawa ne yabona allah subhanahu wa ta'ala addiniyar musulunci ya zagaya don waje katon addini sai da larabci wadda ya kuwa yana musulunci ya ƙur'ani da sunna na sai da larabci yau diga da ko ka zane magana gan waji rejimin lokaci na da ya da larabci na wusa ko yawo كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون na وتنهون عن munkar ya ga ya al'umma ne da alkhairi gana ya ji faru ba tugu mai ka gwamnatin da ya wa wato minin da bilai mai laima ba sai ci sai ce wani ta kun ku mafi da alkhairi lil ya wa na bin ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun adiga da ta ce bu da ja fe ji yi zajile ko alkhairi nan amma sai ji faru ba tugu nan amma sai ka gwamnatin da nan da na, ga da a don gwanin mai bata da ni ne na ji asa balare da nan yau ji mm. amma da na gaya ne kawai ma ji imaniya wọ́n ma lamitu suna da garin yau ne na lutuwa ya annasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum ya na tun daga إذا جكاكاي بكبيلة جكاكاي لتعارفوا إن أكرمكم إن بالله زين وانتي غمين يبوين زين وانتي غباطوية تيومين يبوين أتقاكم غايبا أنا قاعد يدفن سويتي غنا أنا دي صلاة صلى الله فضل لي عربي على جميع بلا ربي دي فلا تاتي غنا دي بلا ربي نانبوا ولا لي أبيض على أسود زانا بيبابوكو نون دي فلا تاتي تاجو كوبوا إلا بتاكوا سيبي دفن سويتي kullukum li adam wa adam min turab ba ta daga ni da adam boye tani ga adam ba daga jikan wa wale ga ba na rabi a da fala na wuce ga kuma na rabi ga gwasun alqur'ani wa gwasun sunna wagwa sun ba wa nabi wai gada wai musulunci shaba waje bayani a dini ya zaji wai baga ga kan hada alalu a dini ya musulunci na kuma bara a jiga kafirci da shirka da munafinci na wani babu gabu fala tiyo amma fashi ko na gada yi imani dina wanda fala gaba larabe ne fa boko maji imani anan ba guyo ko ta manji da na dangu ajin balarabe a mulkin musulunci al-imam al-bukhari al-imam muslim abu dauda at-tirmidhi al-imam an-nasa'i abu muhammad ibn hazmi ba ta da da hadisi aji balare be ja so amalo ki musulmin ja alo ki musulmin al-imam al-qurtubi don ibn abi zaid kharawani dan ma balare ja akraj hmm. ibn al-asiri shi a sani balarabe ma hmm? so wale gan ilayi na dangumi aji balarabe a matu ya musulun jet na malu na ma'aji so cin mugabe alkhairu ga jiya na ku ebogo olukun ya musulunci ما تقدم بودي عفوزك تجد من خير تجد وإن الله إنه قادي شيشي زونه قادة دي تيشو ونجي قمي دي اللي بلاري بيهنا بلاري بقاد دم لاي عديني عني عنو بلاري بيجينا يعني يعني. ينيا نجي تيجينا باشي نجي تيجينا قلوب لا تنجي تيجينا جيزا تسالي يدنا ني اني تابع يجيبوا بلاري بيهنا wa ga yin daga musulunci no gwagwa ga musulunci yawon jiga ne balare ga daga wa na kiliya kiya ki ku alkur'ani wo ki ma sunna iwo wo ki ma ba wasu abai ta ti wo ki ma zai ke ce ko goro mini man wuci ko suna jonas aji bayani ga wuci ga wala mi to ki ki adini o sun shiga waje a ci tv don gan an ne jo ila jina da wajen a sai sun shiga rani ga eh kanin ruwan makanin kanin cikin da wani da ya ce cin sigari ba kanin wajen mai a su a su a su a su maka ba zai ga hacin kaje cin sigari maka siga sun gyara mu ba ga fa'ari fi fil ko bi hakki ashi musulunci al-imam al-barbahari ci daga gan وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام وموتي حتى يزيكينا مسلونشو زاني مسلمين عند أكتاتي وبين وجو سلم عند أكتاتي وبين كوما وجو زيارة عند أكتاتي وبين غاجان لم يوتو جنائزو عند أكتاتي وبين غاجان كيتو الحمد لله وبين رحمك الله ǹjẹ́ ìjà ti ta tí owó kílò bàtà àti nìyí olóòtú a kì í ẹ̀kọ́ tí ẹ̀dẹ́wó wọlé yóò wọn dán rafi ṣàrá múlẹ̀ mọ́ wọlé ìdèrè olóòtú àwọn èkó ìlàgá ọ̀gọ̀ owó wọn bá bàtà haƙƙi yin bincike da gobe waka za rabu ka Allah ta budu illa iya wa bil walidaini isa da wani bulubulu o ga jibu ta ga numa sai Allah wani bulubulu ya manci ya waji wo sani wo yawo wo yayin yitogi wo ne prosayo ya wo ga ya ba maka guji lembe to ya shanan wallahi mun tuwa wa inda da kare to shi ka bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihu ma sahibu ma fi dunya ma'rufa o mo bulubulu ba patan da jidabu hakiyan ebake dabobe inu layu tubu ko jile mẹ́fẹ́ ìtànà inu jí ibi mú yàbú inu jẹ ìjítù yàbú inu ga lámínú kan ba mọ́ inu ga jídú kí ẹ búdá láṣẹ mọ́ inu jẹ jíṣiye inu ga tìyàn bọ́ mọ́fẹ́ èdè ìzì ní ẹbẹ́ pátá ti nẹ e jì inu jẹ́ ìlú tí hakì na ẹbọ́ tó mà jẹ́ ìtìyà ẹni na mọ́ wo ìdánwò kó wòyàwó yí wòyàwó fín wọ́n wá tún fún òyàwó fún wá dànà òyàwó ní ó tí pátá nẹ̀jẹ̀ hàkì yóò ní mi jẹ ta etí ẹwọ̀ nẹ̀ ẹbọ́ náà pátá nẹ̀jẹ̀ wá bọ̀ da littafin a sheik muhammad ibn salih usaimi mai gan da ake lairar fitra wakar wa qararata shari'a mun ji bayaniya hukuku wuce fi wato ya cuje ba dai wale gan a ba ga kila wucin laye da ya kure shi ci kaza kaza kaza shi do e gona da da zaji da gona ina da ala da iboro nan a da annabi abu a kure shi ci da gona godiya na ku mun ce ga nan 因为刘备能活了几万，没几万，这边哪里有？这经过一转。الإمام البربهاري رحمه الله تعالى نجي تيغابا مسألة أدواني بقوتا نواري فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وعلى الرسول فلا تصبهم وعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم وعن فضل الأنصار إمام الإمام البربهاري قد فضل أنصار جيزي أنصار الأوس بخزرج من صحابة جميع النبي صلى الله عليه وسلم نجد مدينة أتيما وعنبي بصحابة جيغانا وعن فضل الأنصار بفلا أنصار جيزي wa wasiyata rasulullah da wasiya na annabi za a sallar mu je fi ne ci an fara wa ala rasuli da za mu shi ya nabi fala tasubba hun gaji zan ya nabi to kuma gaji an fara to kuma wa ni fallahu! wa mabe fa la wa karamati da cin shi wa jiranu hu da zai shi makwabcin ya nabi min alil madinati min madinati yona fa'arif fadlahu da falalaye بنا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قوال فضل الأنصار بفلا أنصار جي الأنصار جي قال الأوس بخزرج جي كو جي يعني بصحابة سلم جي يبنى نبقى يعني خير الناس قرني zai da alkhairi gane kalmi yawi da wani sai ta sahabi annabi ta a ci sahabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam abu baya ji annabi aji jihadi famba bi a yi limin go daga ba annabi amma Allah za mu ne ji ne ga zuma gona da bago kalmi ya sahabi shi da fala kalmi ya zuma gona annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabi da sahabi shi kuma fawallazi نفسي بيدي miji كتب bi wasu na rayu mi dangu bane lau an faka ahadukum misla uhudin zahaba ila ga adami ne yabo ci awu dukiya da shefa ce uhudu na yi na ma muddi fa wato matsayin muddi ko ga zainin ne sabe ga la cha da ila ga da da uhudu na yi na muddi ya cha tarana na da fala ga ebo falen sahabibu falayen sahabeji falace canja ebo ga wajibi yo wo jebo yo ya sahabeji alamai en bidi uyo ezo na sahabi a ne da yuwo sai ce lati na gan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ليشجوا بزعم الصالحين من المهاجرين من الأنصار جينا والذين تبعوا بظلام تعني بإحسان ببلو بلونا رضي الله عنهم ورضوا عنه sai ce daji da ya to mai daji ba sai ki wa anda lahum jannatin sai ki mashiri jikaya aljanna na tajiri ta ta alharu nuwa ya sai ki fi karkashi aljanna wuce wannan sai ki ga laqad radiyallahu anil mu'minina idh ka tahta shajara alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين أكيد أعطيه شيء تجينا النمون يجي إذ يبايعونك نعفيج بايعي عونا تات الشجرة كرتشية عونا فعلم ما في قلوبهم نجم أن دين بابونا فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا كيف تفاقك محمد رسول الله والذين ما هو أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتبون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذر إن أخرج شطأه فعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار muhammadun rasulullah sai shiga halin mummuni ta ce ce ce rasulullah sallam wallazi na ma'ahu da zai ga famba biyu na zaune ya yi sahabe shi yana na biyu a shi dawo alal kufari a da tsanani ya kafiri shi ruha ma'u bai na gum a mai dai ya gube to sai ya da shi tarawa kuma wani ya ruka an sun jada e lo ruku a mai lo jada ya tagu na fadla min allahi wanduwana e wakfa lalayan tsoci yani bai rama biyar da yan tsoci sai ma hun fi yi min asali sujudi. alamu da fiska ba ga fima wuti ji bayin ya a ce za a gasa ni gaji ya guji kuna je gini na ɗaru yau ko? kashin masaluhun fi taurati ko ton ko da tauran mana a sifayen sahabe jiya da littafin ya taura wa masaluhun sifayen sahabe wuce masu fil injili kuke da to injila ka zar'in akhraja shat'ahu kenyen ne zazu wuce ma yi tiyana fa azarahu fastaghlaba wa yako wuce abuka fastawa la su jin ta shi jikini ko mu jikini yujibu zura'a ata to le yo to ejo yana we ja we sata to we ja mamaki wa je fiya we mafiya li yadhiza bihim al-kuffar al-kuffar babun ngai zejenu nuna kilo ji gane ko sun jiga da yazo musulunci wani ga ngo daga daga za su zai kusungwa to bu mafata jama'a baya gutaji ومن لم يقم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله أكبر rato kura ɗin babu wani na tuwa duk da ba nubana ta ba a masa zan da za ta rai Allah ya samu dace Allah kiyaye mu yi mi je busa ko na ci gagwa daga haki da yan bidiya shi wani ayan na shi na jinan na ya tefa ya gufe ya a ga ogun manna mai me lawa ya tefa na sahabai da matsaya ya bayan cewa ne bayan tushe a nemi sa san da mu sahabai shi gando shi zai dafa na gami ne sahabai shi ne zaguni sai na bakar sannan umar sannan sai na usman sannan sai ali a ga alkulafa rashidun jago sannan zai kemi na alashatul bashirun da bil jannati wannan yau yana ko wale muhajiru ne dafa na ga ansaru shi tagonan muhajiru na shi ayin ya shi ya duki ya shi ya akin ya ya ma jijira ya buto ya ce tsaru jo toma a toma da falala ma ebo na agwa ni bi sallah sallah mu ga mato ani bi zuma amma la dukiya a ca ni bi u da jimalo ko badir na da falala ga yi da kuma badir ba sai shiga da kan yau da ko bai shi madan bai atu ridwanu na ma atuma da fa Allah sai shiga da kadar rabbi Allah anil mu'minina idhi bai'unaka ta ta shajara wasiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yi ne na je ku tabbatarwa ani sallallahu alaihi wasallam ga la yahibbu al-ansara illa mu'min dun da ga boye ansar ja sai mu'mini wala yajidukum illa munafiq do ma ga nan boye ansar ja sai munafiki ngo le ko ani ga ayatul imani hubbul ansari alamai imani waje boya ansari ji waje boya madina ji ji wayatul nifaqi bughdul ansar alamai munafiki waje na boya ansari ji la yuhibbuhum illa mu'min zandu waje boya ansari ji zandu waje boya madina ji ja sai mumini wala yubghiduhum illa munafiq zandu da ma je nan boya madina ji sai zane munafikina wa mo ke yo le fa le yi makwabci a nabi sallallahu alaihi wasallam madina ne zanage emiyo togun lóòye wo kí ó jíra ìwọ́ dẹ́ mẹ̀dínà wọ́n lánà tó sún náà níbi wọ́n wọ́n gùn mẹ̀dínà ọgbọ̀n ẹgbọ́ falẹ̀ lọ tó yán ẹ mẹ̀dínà náà níbi gan-an lóòye wà kéje ládọ̀ tó lè dùn al'imamu a shekula lamutul muhaddis alhafizu shinkiti na káàdọ̀ albayan ni wọ́n tó wọ́n tó ń jẹ́ mẹ́jẹ̀ na waje ajali na babinu don unci jihajali na wuri babin gida gijin babi na sai ga babu fadlu suknan babu fadlu mawti bin madinati babu na ga ce falala ya zuru jihajali madina babu ya bu da kafin ci jihajali mai rola ji ganewa hmm. wani dogon shi majimantitin ya rahimahullahu ta'ala temina zabi asiri ya sheikh abdurrahmani muallimi al-yamani wa jadili amma library bu jadili ce library ya harabe maka mun wuce kun hadisin sai more ba ta sai ce mun jan gafara ezu la bidiyu ta madina na yo ba nan ci ko don ngole bidiya ja ma wa ce ji bidiya wa ci da ji madina annabi ga man hadasa fi hadasan aw awa muhdisan fa alayhi rahmatullah dan do ne ga bidiya a da madina na ko mun wa madina wa dan bidiya go ga ga so gu madina nin bona la sa ku tabbatu yan malaika ya ne ne ne an yi bai ne sai bogo ta da boyan fa ya fa ya fa ya fa na madina na a sheikh abdul muslim al-abbad bukana tutan yani wai bin da ne ga yana ko da ta da wuri ya cike jika ta yi ta sun wuce washe da yan mola ya ce ya fiye yannan ya bane madina annabi sa sallan ba duwa madina annabi gan madina so ya haram da a annabi sa sallan ga inna ibrahim harrama makka annabi ibrahim wa makka laji haram wa haram haramtu madina ya annabi ma madina la haram madina annabi no ne da na fa madina annabi ngabu masjidin ba wuce anan magana ta shaddu bi hali illa ila salatu masaji a su zalo masallaci sai masallaci guda ni yau masjid na bawa madabu eh ga shi dabu a ga ga shi a ga ga su madina sai gona sai ne da sai ta ba ta kan madina a ne diga law saka min madina la kana khairan lahum aw kama qal a ne diga da aga jira wa da madina wa da alkhair ya ga alayhi sallam wala kiasnu madinatu tawaba bi tayyiba eh to mun ga da falla wa da sunna lokum so fala madina ji fala titanya ba na mai haram ne da nan ba maka da madina da jalima da maka da jalima da madina Allah ya samu dace matsalayin adwa ne ya gune ko al-imam al-barbahari gam wa'alam an na alal ilimi لم يزالوا يرد لم يزالوا يردون قول الجانية حتى كان في خلافة بني الأباس تكلمت الرويبضة في أمر الآمة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم قاموا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه والصراحة وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم kwaji gani ako? al'imamul barba halittoci guyun ga wa'alam jabige an na alal ilimi sai dai manko manko shi lan ya zalu ya rudu na jami'a a kunkiyawa a kai rajiye ga ya jami'a je hatta ka na fi khilafati bani abbasi har da zamani ya khalifanci ya bani abbasi ya mai katun gwaga laje na ko takallamakin ruwaibida lokacin kima'ar ruwaibida shi izawa wajishi wajen na ko zane shi ji katuwa nan zane shi zakan ji shi nan mai shi lo makanta nan ko a ta da jiki a ta daga fi amuril a mai ken lambarin wuce ko koyo lambarin nan ala da mai kibin ga ta nan doro nan ga zane shi a daga hanyar ciwo وطعنوا على آثار رسول الله أما أي ولد آثار يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس أشدوا في قياس والرأي برأي وكف وكفروا من خالفوا يضع ندوح لك يعني أباني يعني كافري التي هي فدخل في قولهم الجاهل إغننا غنا جاهل جاهل جاهل توغا والمغفل لم يزجا يا ينه wallazi la ilma lahu ganin da zai shige ilimi ne حتى كفروا من حيث لا يعلمون هل عاجك أسل شكوكونا أجيانا يعني؟ فحلقت الأمة من وجوه علومة عاجيها يعني. لك دقا في السنة شوكاكاين وكفرت من وجوه أشي ما عاجك أسل دقا في السنة شوكاكاين وتزندقت من وجوه أشي عاجز نجوك دقا في السنة شوكاكاين وضلت من وجوه أشي ما عاجك دقا في السنة شوكاكاين وتفرقت أجاز قرقين وابتدعت أشياء بداية تسالي موجوه دقا في السنة شوكاكاين إلا من ثبت على قول رسول الله الإمام mu zanga da inda kwanta ga ci beki ta ce sunna annabi sa san da mona sai ga annabi wana wa amrihi bi umurniya annabi wa amri da wallan ya takhatta ahadan minhu umma umma shi ya da indo mini hawa wa ya ko unda unda unda pa da bi ci ga nga nga da hunji gona wannan yujawiz amrahu kuma wannan mariyaga wo sai ahu ma wo sai ahu enema gilba goya ali bi na sun waje hawo to wannan ya rabb an tariqatihi umma kan ki ko lawan shi lugwa wa mazahadi inda maza adila wan shi shiyan imma na yasa ya ne da sabu shiyan wa ali na hukanu alil islam sayyi umma doga zanne muslim me ke wa imani sayyi nan da imani wuce adini la koro da wuce yo wasara wuce ma fa ma na ne bi ba na ne bi fa bi ga fa ga ya fa wulo wa alima anna dina ma zane ma do ga adini huwa taklid ma huwa bi taklid ga taklid wuce no tuza wa taklid ya sahabi muhammad taklid ma ya fadi ni annabi sallallahu alaihi wasallam wa riga al imam al hadu ya fi wa at taklid ya no bani al ittiba'u ga malawa ga ci shafikin a dr muhammad ibn sa'id al-qatan ya sharhu sunna ne page 49 ga muradin mu'allif bi taklid al-ibtida wal iftida al-ibtida ezulanutu wal iftida da yazu saye wajen ku ebona taklidu a ɗari da al-ibtida <clears throat> amma an yi za a al-barbari wani yuzu wajen amfani da littafin nabo ba na man ga an na alal ilimi lam ya zalu ya rudu na kaunar jahannamci yau ta da mai shi kuke agwa a yi ke ya ganin jami'a shi jami'a shi ya gabu ga cewa da hanyar kai sai lamta jami'a bunu safuwa ne na kun mm. na jamun na gaga ga shi ba ci gan alkur'ani a jihari tu jona Inci sifatu yanzu cin yaya in ca suna wanzu cin yaya in ci ga imani ga ya almari foto in ci ji ma dubu to kadara yanzu ya cinya yau da ya zanne shi firkan na danja firkan daga tsaron doku ga mallan man yi kalita fi ka kaye ciyan a jirar bu mini littafi na jakanin rauda usmanu mai sayi da jarumi allah bishir murifi العنيف ولي اسماعيل سيد الداري من جرد يا جامية جرا شيخ الإسلام ابن تيمية قال تعرف بيان تلبيس الجامية إتي من جرد يا جامية جي الإمام ابن القيم قال تعرف إيش ما وجهش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية إتي من جرد يا جامية جي الكافر شافعي ابن القيم وجه جرد يا جامية جي إتي كعب سوائق المرسله ala jahamiyyati wal mu'tila yake wuce wuce rajuya jahamiyya shi amma ga da sana da kada wajen jami'a da mu na je da ba ni ma mamudu na ambali na amma mun ya da sai gari ta na alal kauli radiki in ja ni ma mamudu na ambali ga kawa wal ilmu inda Allah wato man shi ku kya ba ji ja ga jami'a ne hatta kana fi khilafati bani al-abbasi har da zamani khalifanci bani al-abbasi shi khalifanciyar ma'amuri mini ya tsaye bani abbas ya shari biya ga sheba da na shi goya gaga da dini ba na sai gaga da na shi goya gaga da su ne ilimi na sai da gaga kami wuce yau ne ko lamari ta biye sai da ki sai da daga za a ji katu a sai da fi jiniyar musulunci ga ki da ya zo an yi ji lalace nan a sai da matsalar imanu jo da matsalar alkala da matsala ne biyu ne Allah kiyaye mu wata zamani ya banin abbas wani shifa fa takallamacin ruwaidi da fi amri amma ina alama alkiya in zo ne ba na shi ruwai ba na shi ya ku bayi shi shi awamun nasu shi ba na shi zakan ji a yi lima a majalta makanta na lamarin wani ko lamarin wani ko wani ko shiga ba su daga zafi na dan ya alama ya ne amma an ga wani da aka ga ga za ta ne alama shi ba da su arrafi kuna filili miji ga wani ga waye waje ga ya ga yi da shunga alagwa son sai na tuna ga wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf azau bihi lamma riga da ya ya to zaman lafiya ko to yadda su yo a cikin shi ba ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه da haka da agula da tutuci wani da zai من هذا الزبون na mini haka da ilimi na hadisiyo a hadisin ba fi jibo a wa hukunci da ikiya da gogo lamari na gaga tattata jama'a kamar nan yau ne zane shi specialist na gungun hadisiyo a gaga ciwo ba nun jiga wa ta'anu ala asari rasulillah amma aibu la ya asaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam na abun wani yan bidiya wuce shi a fiye da aibu ya disu shi ya annabi ala sai ka tuli da sai kaka a gan na gyan na a gwanna ya gwanna har to babu nan ruwaidu da shi shi yana shi dangerous na tare ne ga jikiyar da gigwa fiye واخذوا بالقياس والراي وكفروا من خالفهم عندما واصل قياس بالراي اللي يجنوا من قياس القياس الباطل no jana ko amal qiyas ne sayina min usuliyan ajilla bude bai majibu amal qiyas al batil ya di qiyas ya al khaliq wa adaba makhluq ala ala wa ala di ali tiri wala qiyas ne qiyas fasilu no jana ko zamani bani labasi ne shi jefarar kafin magogali ya yi kami kafin na suku ila ne fa matsala wuce shi al'imamul barbari ci gaga na fi kaulihim a jahilu wal mugafalu wallazi na ilma lahu zane jahili na to zana yaya na to zai je ilimi a nan a shagafi bu ebo matsala ga ta mitici to zai shi ji to an gami sun gadin ko ko hmm. wato ce ne ci tv ko jika tv jo ne da hmm. eh ya shi shi zamu ta yoro eh, to eh, ga fata da mana amma da gaskiya to dai mu jika eh, to an jika to na susu ne to an dai wo jika ne ne da wuce dai ma ja <laughs> kí wọ́n ẹgbẹ̀ ṣìná ngọ́ni ilimi ya daga ga fituwo ila ya ji ya mina ya ba na ila da na gaga na jaliya na jama'a mafari ke ciwo na bana ya yi na nauga to ga sabi la da yi ga ibn abbas ga kufin ga kufin ga ibn abbas mafiya wa agwa ga wancan kai wanda ya ga ga ganna da su sahabi a nabi na ne wato addu'a bayanin ga hum rijalu wa nanu rijal Allah kiyaye je ke da yake ka da nore al imam dura ya hatta kafaru min haythu la ya'lamuna har ya daga ga fi kafici a makiya e za gaga waye kafirci e za mullo to waye kafirci amma yabo jari ko hmm. wọ́n is very dangerous ní yóò kó alìmọ̀ àbúrúbà jẹ́tọ̀ fàhálà kátìlù mọ́tù mínú ojú yíwọ̀ káfàrẹ́tì mínú ojú ra'adu mashi shi ji halaka daga fuska kakayi a zuma ke zamu ci muke ji kafin shi daga fuska kakayi ebo ne bidiyar da shi aga yi gefe a luma shi a cashe kana da alu akida ai da ci shi ne ga ga ya ji abu da safuwa da jami'an da ya mutar fila shi har ta aka lita ce ka ciwo wa magaya ga ga gane na shi ja suku a ganga zandoro jikiyar zandoro gani shi kishiyan bidayen shi ne ibn sina to ibn arabi to ja abu da safuwa ka ja da da jirani to kai da dimashki ko to na nasiru tusi to shaitanu tak ba ta da ne kishiyan bidayen shi na to shamul futi Allah kiyaye al-imam al-barbar jota zanda qatnu wujuhin wa dallat min wujuhin tafarraqat wa tada'at min wujuh ila chat agiye fisar ka ka bidai chami da fisar ka ka alani ma ne bisa sallam kabidiya ngatu illa man sabata ala qawli rasulillah da gwada ne ga kike kin ta tiyar sunna annabi sa ya tiga annabi wana wa amri do munni annabi na wa amri asai da do munni sahabi jina wallan yatakhatta ahadan minhum ko kuma mm. ba zando bi ci gora ma nan mu umma shi jira zando ra la to kaji bene dai la wala suli mm. na shi ya so ko gani ga tuci ma alayhi sallam ga alumu ya da ga adwa ni ga gudde ba to si sino inda gwa ni ke ta ga kici wuce annabi ga mana ale man kana la mana ale wa sahabi da ga da ga da tiye ne mi da sahabi mi ta ci wai nan nan um, um, finali nan mu ga ne da sa wuce lawo ga ba ta da wuce aga lona a tiyaya wuce make lawo ga a ga ji kafiriya gwaji gana ko mm. halin hukunci ya matsaya ya amma ala tafsira a gaza ni gaji kuskure a kai da wani gaji kafiri mm. ko zane kaza na magaji kuskure ina ji akida ba wani wani kafiri a wani na sai kiyar na sai tafsiri na mutar zai tsana a rufe ta ce yanzu ba rabbana la tu'akizna in nasina au aftana ko mm. ji gana ko in bidiya shi mai na ji ganin níjà wọ́n máa káàṣì wọ́n máa díkíọ̀ wọ́n máa sátú wọ́n máa jẹ́ àwáàbí wọ́n máa jí ìjíra gẹ́ngẹ́ níbi ayín wọ́n máa kí èjì rẹ́jì àbídí àmọ́ ọ̀gá àjẹ́rẹ́jì àbídí àdé ìlú ní ọ̀gá àjọ wà àjẹ́rẹ́jì àbídí àdé bídí ayán ìjíra jílẹ̀ bídí ẹmọ kí èdè kọwàá ẹ̀bìṣì da sọ́álù gẹ̀mọ̀ ìgbẹ̀ẹ́lẹ́jọ́ àti gẹ̀kọ̀wàá wake kwasne almafrati da almafrati kace wa fike bin jito ma annabi al-imam al-barbar ga wasi ahu ma wasi ahu ina ga ku ke ale mu tajin ba goya ne bin ruji ba goya wato in gama ya alquran ba sai da ne sabi annabi ta ci wani wa alama annahum kanu ala al-islam sai wal iman sahih yanzu dogon sahabi annabi ga annabi ba ta zaunci musulunci wani gaba ɗaya والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإيسان أن أبلغ عليكم بسنتي يقع سنيني وسنة الخلفاء الراشدين المهدي إلى ينبالي يصنع الخلفاء الراشدين المهدي إلى زميا نبو zanaje wajen wani gangwani wani mutu ya gwanna amma zai shiga da can ddd a caba wani shiga biya jinare wani zanaje a kijin a sa ddd sami ma no ne ne ta bi ta mutu ne sai zai ga sanye ne li yamilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama Allah ne ya yi guce fu ya al-qiyami wa min awzari allazina yudillunahum bi eh, ne sai la ne e gine diga re ni umai da ilimi anan ala sa amma yuziruna shaka da ba idan sahabi annabi sa sallallahu sun ci wani gaje wannan al-imam al-barbari ce to fakan lada gumbi na ruwa saraha wata yana da ha aji na yaji ne wani bana ne da sabi da ya fa nuna na wa yaji ke na wa ya fa nuna ko gaji hannu ya ga ga ke ga ga fu wanda na taba wani isa ne an ta gani bi isa ne na wani taklido al'imamul barbari in ga zuwa gan وعلم أن الدين إنما هو للتقليد مدبوغا الدين لا يوجد تقليد وتم يتوزر والتقليد لأصحاب رسول الله لأصحاب محمد تقليد من يسعى به يعني صلى الله عليه وسلم يعني بدع تقليد بعضهم غي عن اتباع إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآسنة هم كافرون واتبعت ملة آبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولأنه at-taqlid wala yutu ga zargin a cikin gade dalili ko ji ana ko ko to wanda wanda ji ga dalili wanda mi ce tun wanda na ga taqlid wa ne amma ni ki ba su ku dalili na ji wa ni ana dalili ga wala mi tuba ne non ga e ne ga ti ga ga ne ga la ti ji ga wanda la mi tuwa ba go yo ko wallahu a'lam al'imamul barbahari ke ga matsalayen addu'a da wucin yi gawa man kala lafzi bil ƙur'ani makhlukun fawa jahani wa man sakata falam yakun makhlukun au gairu makhlukin fawa jahani هكذا قال أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجذ قال قال الإمام البربهاري ويقدم gowa man kala lafzi bil qur'ani makhluqun da na ga ga lafazin ya al qur'ani ajali tujina huwa jani da na jani wa man sakata da na maga susu falam yakul umaga ga makhluqun aw ghayru makhluqin umaga ajali tuji kwa ajali yana. إمام عمل فهو جهني وزان جهني وصيما هكذا قال أحمد بن حنبل أتلا الإمام أحمد بن حنبل وقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعيش منكم بعدي أنا قاجر على الوالقان من يبوز من بنا فسيرى اختلافا كثيرا فأنا دكتل لكل قاجر يسألون فإياكم أمود ساعة الأمور نجد ما أنبي نجاة بدا دينيونا فإنها ضلالة يبقى نجاة بدا دينيونا يجنو وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إمي لم يتسنني يا الخلفاء الراشدين نجي تاتيا باونا abdu alaiha ya e gaji ya kwaso ne ka kukuro koko ya kwaso min na wari ne ka kukuro koi allafziya bi alwaki fatwi mas'alu ga wa ga da no ne za da ji tiyo jami'a ci ga alqur'anu makhluqu yona. no ne aya galiani a ti be je za shi dango a a ga alqur'anu a ga a ga lafzi bil qur'ani makhluq a ga lafzi da alqur'ani kiyo makhluqu wajana ko nawa magana lafa zo bi alkur'ani ula alkur'ani nawa ba na ko umake la gere wato ego shi ba wani na gano na nido na gaga irin na gana fawa jami'in jami'in wato imam wa man sakata zana maga su suna wani gani ako salami ya kulu ma zama akulukun gobe da makulukun alimama wani kan sai jami'in ego kiwo fitina ga tsami mai sensitive matsala ina ga ɗaya ciwo na ugan ebo a ɗaya da tsohon gobe yi nan ko laji ganewa ebo ne ya zaji dabo a fi da ya jami'a ga daga tsohon amma a le ga ga ga alkur'anu yi makhluku a su jaga a yage jami'a ko jiya na ko amma zai ga gairu makhluki jami'a na jake wato alfurman baci da na da kiyayen a ya dage ma a cikin to aya guta ce a cikin to alkuranu kalamun layi wa ga makhluku wa ma ga makhluka imam muhammad to mun dage ji fahimta ka su umma ji ganewa umarje ilimi kila wuce a sun wuce a gagar makulukwa da zane rika na gagar makulukwa ito a sun mu ko oji gane ko ta al'imam al-muzni ni ji makanta al'imamu ni zaba imamu shafi yau nga da ji to gano ci yabo daga wajen yana ko an da wata zanuwa shi haji to da ka zanuwa shi hawi na ce yi tikami al'imamul musulmi ne nan amma yana shi ka taka da al'ulmi kiwa gan kiwa gan matsala al'imanu matsala al-kalamu matsala al-kur'anu matsala al-kadaru matsala ya kazo matsala ya kazo matsala ya ki a ki da wasu gobe kadi ɗaga fe kiliya ne ne a kidin nan dinin ba da ba kidi a ba shi kenan ba eh, gogo al-safi ah, sai tun zafi kullum kanin baharu midadan da kalimati rabbi la nafi da al-baharu qabla an tanfada kalimati rabbi ana ah, dambe ana su ya jami'a da jami'a daga ma qurani na kwana yabo eh, ne fata ga aga ga tawaddu ne kai ga yace na da yabi na fata ga azo eh, ga yace ci ma azo ga yace ci gudun gudun sai ce gaga ga sai ci mu jali sai ce ci a ci gaga uya ya ja abu musafwan musa daga aqidan yahudanci ko sunna bayani gobe ci bayani na ja da bunu dirham na tsaki no da ja da bunu dirham a da zuzu wada alkafi yake ibn qayyim sai ta ti fomu bai ga wani gane ko da littattafan ya alkafiyar ابن da لكن يا ya biya from 50 to 52 ga ولأجل ذا ضحى بجاد خالد قصري يوم ذبائك القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني ولأجل ذا ابن ماما ضحى gaji layya da jari bin jirani ne rasu min ru'usi dalali na khalid al-qasri yau ma da ba'ihi al-qurbani khalid da nga ujadu bin safwan إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ابن جاد عن نبي ابراهيم وجه خليل يتيش على ان واتخذ الله ابراهيم خليلا wala musa kalimar dari magafe cikin ajanin musa ya Allah magawa kallama Allah musa ta klima shakarar da ta kullu sahibi sunnati zandon da na sahibu sunna nan ada ta jike musu ko yallai yallai na khalil kasar ji da jabi fa illa da ruka min akhi qurbani ne ko bidi ajile duniya yabo nan ga zamu ta hadin cewa zo da bi da shi ba ta abu abu habba wana wai zai ja di ta ne ba ta yin mamu ci koji amma man ja ke su san halin wale ba na ke haji a sai jin karo ya ganna ya sarawi ya bugo sai ji jin lafzi bil qur'an makhluq ne ga haji ya zai jin alwati fatu mazubu ga zama ji daidai ma wala ta ku fil waqti bil qur'ani wala ta ku bil qur'ani bil waqti qailan kama qala atba'u nijal wa asjahu ahan ana alwati fati ga da amma e ne to alwati fati fita sha wari dijo وقد الفصل في الملل والنحل ابن عزمي وفي العجبي اتنا وارد نجاقه اتنا جاقه منا agaji ta hukun fi ta zo saga wa jiro da kan a ale kwa na da mutunci kwa alwan ko ji na ko kawari je zamanin ne dozu a cikin firka ta hukun wata tabayyun wala jẹ́ àwọn àjífọ́dì wá jẹ́ dánrọ́ rẹ̀ àlèrè jẹ́rì àlèrè ní sùsáàtì àlèrè àlámà àdíní bẹ̀sẹ̀wẹ́kí wẹ láàwẹ̀ da sálàwẹ̀ tí àgùnwẹ̀ wà zakawẹ̀ ló àjùwẹ̀ ló musulmi a lèrè tó ilé ìráwẹ̀ àmọ́ náà mùsùlùmí à sáàgọ́ gbígbẹ́ gbé ti ìgbésòwò kéèjì àdá àtàkùsà àti tòkángọ̀ mùsùlùmí ní jàjà àti màmúlà mùsùlùmí wani ko na ji jama'a a tawakufu wata bayyana nan gana ya gana eke ne ga hannun ci ga eke ji na cike ji lajoji a ila yi ga ruwa ne kada ya mace ga wani musulmi amma ya sai gaga ne da ya zo ga shi ya gwani kasan da mara ciwa to ga lalita fiye ne ga alkhawariju yana na fahimta duk karimu da hakali nan on da ba nun fasa ne ɓiyar jama'a tawakufu wata bayyana nan sai laga wuce ne الإمام البربهاري شيئا مسألة يا أدواني لغتو أبيكو وعلم إنما جاء هلاك جاك واعلم أنه إنما جاء هلاك الجانية أنهم فكروا في الرب عز وجل فعرقلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاصوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يعفى فكفروا فكفروا وكفروا الخلق والطر وصرهم الأمر إلى أن قالوا بتعطيل وعلم ذلك أنه إنما جاء لك جانية لك لجانية جلو أنهم فكروا في الرب على قبائل يتيتيشوا فعلي قالوا لما تلم العدقم wa kaifa da kalime kaifa kekere wula daga wa tarakul asara a ma'asaru ya sahabin ya ne sa sallam ruwa wa wadda wani kiyasa a da kiyasa na bigan da ra'a ke lagu wa biya jini, wa kasu dina na rayu yana mai lajin hadi na ganin zuwa wajen jiki ya ji a jini kiyasu da ba ra'ayin ba to faja'u bil kufri iyanan a cikin kafici ban ba la ya fana na suwanin فكفروا وكفروا الخلق عشاج كافر تعفيه عشاج كافر جنسي واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل لما إنما الجهة بابنا أبي عالكينا عشان تعطيل نا أصفت أصفت ما تنيا قلت جديد تجان على شبا قلت لي بيا قلت يوغا قلت يا فالك يا ميا أقال جنة دوا أقال ندوا أصنيت تجبات يا أجمال مقدرة يا inna lillahi wa inna ilaihi raji'un الإمام البربهاري وعلم أنه إنما جاء على كجانية أنهم فكروا في الرب عز وجل da wuce dai halaka da jami'a ya je kafin a da baya ce su ya ci sun bin da loja ni ya ji a ga da shani ya tsoyo amma gada shani ya ga ya tsoyo nan uje na alkur'ani ga sunna ga na gaja da to hankali ajojo ilimi ya tsoyo ga mai doro ke ji yadda wani mutum ilimi mai tsoyo ke ji wani no ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yahitu bihi ilma ilimi an mutum ke ji wa yadda wani ilimi mutum ke ji wani ya aje da ya ci lamarin church ba sai na gabi na alkurani ba sai na ta zune na ɗanen mai yi ya alkur'ano ko sunna ya tiye isbato ko na ne ya susu amma jami'a dai gagan udanin ba umardan jambuwa umardan fitiwa umardan gwaluba umardan gwaluba umardan kaza wani umardan bu ne annafiyul mahadu wani wajen nafi kawai wani tauhidiya wal isbatul mahad wa waje isbatu kawai mun ce tauhidiya amma waje aje mutakani annafi wal isbatu ngai tauhidiyo ka nafi na ma ake jina wa ya mutadamminu li isbati kamal diddihi idan tabbaci ya opposite juna gumina Na ga la ta kuzu sinatun wala nau elle eh, igbe bele wai latinci ngole neji na fiye mai ke ke ba tuye kamaru ya kalimi ya feci wata wakan alil hayin lazi la ya mutu a yaƙi feci ne bi rayu ma tsanan la ya mutu na neji na fiye mutu a yi layi na wake e ji isbatu ya kamaru ya bibi waje e ji isbatu ya ji ya alhayatu ya alhayu kamaru ya alhayu ya feci ba don gaggawa gan fi kitabin la ya dillu wa la yansa to ti me ba ta anan wa ji ba opposite yan la wa ba tiyan al ilmu kamal ya al ilmu ya to bi na madan madan lo madan madan ya ma madan ku madan ni madan je ni madan tawhidiya olùkí bí ọ̀gá ẹ̀ndó láti èyí tó ti bí ó mẹ́tí èyí tọ̀wí di ma wọ́n lè mẹ́ tọ̀wí di ẹ̀kùn lórí àrin dàbí ti hà líyà yìí ṣe mọ́ ápì láti alẹ́ kí ẹ̀ dáadẹ́ gá abẹ́ ẹ̀gbẹ́ tí ó tó àti àti láàrín tẹ́lẹ̀ báyìí láàrín kan lọ sí ẹ̀lọ́bẹ̀ẹ́ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حد حتى شيء كيف هذا يا الله أبو الله نور السماوات الأرض مثل نور مشكاتين في المصباح حتى شيء كيف هذا يا الله أبو كل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كيف هذا يا الله أبو هو الله الذي لا إله إلا هو كذا حد حتى كرشي واجيك نعم ngafu amma ngwe don agun bi hankalin su ngadita Allah kiyaye yin naga nasiba na naga da wani wa qasu dina ala ra'ayin a ci da ji kiyasu ya abin da ake kiyo da raya a ce na da aje alita ko alita na da aje ce ci a ce ta ci Allah kiyaye mu ya ce tabbatar ce nan ya laisa ne shehu wa ismu sa laisa ne shehu wa sami'u albafir yadda bane gashe shi sai cina yadda bane gaje sai cina sai ci mai wato ci mai dai ba ni daga nai sakamis da shi unna na ji na ya mushabbi haji huwa sami albafir masu wa ji radiya mu'affir haji sai insha Allah ta'ala ka buga bukatun haji kinan nan ba ne zaji daidai nan sai ta lazuya wani mai gashi cina sai ce fabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salamu alaikum rahmatullah da gwaza da ya karin bayani da ya ce gangina ko gyara na wal ilmu inda Allah musalam man habba wa dabba zando ne daga daga ku ce gan ku ce da sa wata ce kin mun ne ko da ɗewa zando ne gan yin zando an sun ce Eh, wato adamin ya iri zane shi shi agai loji ma wadda mini zai tura kun na ba mace da mutum mini zai ke jira kun na ba hmm. wale wadda ke wadda ke gobuwa wadda ke labuwa kuma ke wa ba shahata ke girma za kuma Allah khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa